Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. gani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda kaje ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara fara dan 419 watancin ubanka ya kama <laughs> ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da wa kake magana ko na ce ai da uban kai yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai ya kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara Masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum ma kuwa? Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi. To ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfarar sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kada ko ba zan maka kada ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka Hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara hmm. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce ah, na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka kai kokari ni na Shamsiya yar malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodiyo daga Sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana kace mm. to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida kace to mm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na 'yan damfara. Hmm. Sai na ce, ah, ina ce dai muryar nan kamar na mutanen ɓoye nake ji. ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane wani yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce a ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na maƙiyin Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in zaka bugo mana kafin ka kira babban nawa haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan fara aljana ko mm. kuma ɗan damfara aljani da canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce mun ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka mm. saboda sun fahimci cewa na gano su ka gano su eh. to da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala wa murya. <laughs> ya sake eh. canza murya. Na ce to aljani dan da fara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama. <laughs> Eh. Sai kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama. sai ce kai ka san da kake magana ko nace ai da uban kai yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa nace wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai mun wata illa hmm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan mutane ah, waɗannan mutane. To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna. Na farko kenan. Hmm. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talarta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi ta malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba abu tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka tuk zaka mutu. To ba haka bane. Yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi mm. matukar ka biyo su ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyu su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda sa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imani sa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya ga ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yarda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar da suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikinsu. akwai jahilai manya-manya a cikinsu. akwai malaman su akwai yan kasuwan akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi yan a cutar da kai Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mu kasance lafiya.